تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء بسم الله الرحمن الرحيم كتير Allah shi ne mai mulkin masu mulki yana bayar da mulkinsa ga wanda ya so yana karɓe mulkinsa ga wanda ya so yana ɗaukaka wanda ya so ya ƙasƙantar da wanda ya so alkhairi duk yana hannun Allah Allah shine mai iko akan kowane abu allahul azim sarauta da siyasa ya zama dole da kudi da gidaje da motoci Allah ya bani su Allah ya famu asiri ba wanda ya isa yake da suna haka dare ɗaya yau gana mu dare ɗaya dare ɗaya yau gana mu dare ɗaya yan uwa dare ɗaya yau da namu dare ɗaya ɗan uwa. kai ne za ka rike wannan kamfani ka zama shugaba wanda ake kira manaja ah, to a ah, faisal da mas'ud ni abin da zan gaya mu. Allah ya riga ya sani tun kafin in zo gidan nan na zo na tarar da ku da tarbiyyar kanku kuma a haɗe to abin da nake so da ku kada abin duniya daidai da rana ɗaya ce zai rufe muku idan wanda faɗin kai da kuke da shi Allah ubangiji ya taya ku ruku don ba ku kuke da kanku ba Allah ne yake da iko komai a kanku ni abin da zan ce tunda na zo na same ku kun kawo girma amma duk da haka ba ku rena ni ba kun mai da ni uwa kuna bani girma na da ina auren mahaifinku saboda haka da Allah da annabi wannan hali da kuke yi ku ci gaba da yin shi kun san an ce da da da da dukiya ba na mutum shi kadai bane na duniya ne za ku fita duniya wani zai more ku ba mu ba mu ma haka na wasu za mu zo mu more su abin da nake son na kaya mu mun gode kwarai mama sai dai kuma ta kuje ku jira ni zan aiko in na yi wanka zan fito in zo mu tafi can kamfani in sanar da waɗanda suke kama mani taimaka mani a kamfani a irin matsayin da kuke an gode shi Allah ya saka da eh Allah ya saka da mu da ya mu da rikewa ta ma na gode A abun kowa in ya zo da shi zama kala Thank you.

don je ka da a za a amsa waziri Allah waɗanda za a naɗa a matsayin garkuwa Allah ya tunga ta zama kullum ka shiga suna na bada sai ki so Allah ya baka nasara Allah ya tunga sarki musulmi Allah ya tunga ka a ji a an gama sarkin duniya sarkin musulunci Allah ya baka Allah ya taimake ka kai da sarki ne a ya goyi ba wani har ka farka goya sarki a goya an gaishe gaishe sarki ya gaishe mu samu bangaren ka Allah bai yi ba an riga an naɗa alhaji a fili an ɗauka an ba ɗan ƙauye shi ne ran ranka ya daɗe mako ko ka zara lahu alhaji zai ya ɗauka hakuri kawai Allah zai yi ɗaukar da wannan abu bai alhaji a ɗauki kaddara bai ba ruwan Allah ana kaddara ina sarki shi ya hadda wannan alhaji amma gaskiya da ba ka dinga sha ruwan alwala saboda ma maganin zafin kayayya kai saurara tukuna saurara kai Allah ya abin da nake so ya kai daga yau sai yau mai suna na ma in kaji a kan ai haka alhaji goma da ne alhaji Allah ya ba Allah alhaji ba Allah abin da nake so ba Allah ba Allah ba Allah ba Allah ba Allah Guba ai mai hankali da kai da Allah ba ruwa na bakin kai ba da Allah. Allah Allah ba Allah. Allah ya yi Allah Allah ka damu. Allah Allah Allah Allah. Allah ka Allah gaya musu daga farkon titin nan zuwa ƙarshe. ko a hanya na gan shi to zan take shi na gode ranka kai wa Allah ya kan gaba kai wa Allah ka bar wannan magana ka ta yi mishi wani abu alhaji a alhaji bala na yi hutu da ina saurara wanda ke ta faruwa a nan gurin yanzu amma ina so in baka shawara al'amuran duniya ko na lafiya kuma na gani ko da ke ganin shi Allah ke kawo wa Allah kuma ke hana. Kwarai. wannan sarauta da kan ya baka samu ba ka dauka haka Allah ya so haka Allah ne kuma bai sa ka samu ba shi ma da Allah ya bashi ka dauka kai mai addu'a Allah ya sa ya zama lafiya wannan wani kaya ne Allah dora mai sai ya baka na na gode abin da za a ka gidan mazan same ka in ka rasa magana na gode na hukula da abu da kira ne da. alaikum ai talaka ka kabiru dun kudi

daga da yawa ba ka san sannan ku dai yawa sannan ba da yawa ko da kana na a daki dan ya aiki da ne na wanda kake zuwa kana gudanar da haka abin da ya fara wurin to wannan mai toye toye da yake daure masa gindi to kin san mun so zaman lafiya in an kula da nan in kin an zauna lafiya to mun muka idan mun so sai a shekara dubu ba zaman lafiya to saboda haka ba bayan rigima zaman so me ya hada ku ne ma ai da mun ya da mutum zane daga zama na tuzo mun kaza tun ya da ife yin da ya dan yake cewa me wai na ta baki ne zan da ya kabiya da kace kabiya ba ban biya ba to ta faɗa tun da ko ba su faɗi ya faɗi ai in ba ka su rutu sai ka biya ce a ah, bari in gaya miki a eh kin gani nan eh wallahi wallahi wallahi na dafa kuma jama'a ke kan in kika lura in kika lura me dai yanda nake ni eh. ni din nan ba da ba jama'a su kan su san cewa ni na san kuma haka eh, din kuma saboda da television nake sai yanka nake da ya da na kewa ya asibiti na gaba marasa lafiya ni sai kwanta a asibiti saboda ba tarbiyya to sai ibo na da abin da duk kake faɗi mm. ya mafi sauki ni da kaga kwance ba a so a ta mm. nake so dan Allah dan Annabi ka nemi shi ka na kifa na ce na kifa a na mara so a zauna lafiya a to ka ka kiri da ta a zauna lafiya ai ni sai to ba zan biya ba kai hakuri da rigima ne da kai dai daga nan har ta tattara kuma ko za a ja daga nan tun daga sama fara shara har sama to ni to ka yi hakuri ibro ni abin da nake so da kai dan Allah dan annabi karka kwantar da zuciyarka ita duniya har haka ke ba ni ba imani ne da ni ba yanzu yanzu ranan na yi baci wallahi ba wuya ne hauki da duka ba ki dawo ba ni Hajiya, na, muna wani tafiya kamar da Ibro. Shi ne, Ibran ne. Ne. Kai ne. Kuma baka sauki ne. Ba, ai ban da imani ko kaɗan. kai hajiya na me me faru wallahi lai da wannan bawo Allah wannan wannan wannan ga miki ki abin da yamin bane me ya faru wato kudi na da ya karba 200 eh daga cewa gobe gobe zai kawo har yau bai kawo ba to aka kai bro baka biya ba ba ka ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ko kubo ba kai da mutum kanka ke sa bare ba ke ni ba bi la ila ila da ke ba hakuri ba kan ruga mun ashar ko ka dan wannan imani nan da ke gani na to ni da su da Allah ya kama ba wani abu da ba wannan ba sai ba bina hankali ba za a ji ba haka ba ni ma ki agogo na hakki ai na ci dan Allah dan wannan ba na saba Allah nan ba kowa wallahi wallahi yau ba na saba mabuɗin kuɗi da sun hau ka su bar ka sayo mabuɗi kai da gidan da eh kwarai to wannan fati namu muna da dan mu mai suna alhaji bala matso matso dan takarar wannan jiha eh, alhaji bala matso matso eh. Allah nasara a da bayan haka mm. a nan a cikin tawagamu ni na farko ni ne sarkin yakin alhaji bala matso matso Allah ya da nasara Allah ya da nasara ga shugaban mata nan wurin ta wannan bangaren gaba ga shugaban mata ta bangaren yamma da shugaban samari muna ta hajji tare da shi ga alaran mayautai dan takararmu shi ne mai suna Al'adu bala matso-matso na wannan jiha to Allah ba mu sa'a bala matso-matso eh. Allah ba da nasara Allah ya ba mu sa'a to ba a da bayan haka eh. aikin da jama'iyyar nan tamu za ta yi muku saboda haka na farko ko mata da kuke fama da ciki ku tafi da shi asibiti za mu sayi wasu injina waɗanda yake ma za su diba tukunnan za ku manoma a maza to albishirinku taki ma ba za ku saya ba za a kai muku gona ne gaba ɗaya ta wurin kawai duk ya baɗe muku rana ta fito tafin hannu ta to saboda haka ya ku mata da maza hajiya mun zo mu nemi ƙura'a ku idan lokacin zaɓe ya yi a hito a jefa mana ƙura'a. Insha Allah kada mu samu wani tikas samu ba ku gwan baya. Wannan karatu da kamun ɗora in Allah ya so ya yarda ko aradin nan ta kashe mu ko ko mutum kai to in Allah ya so ya yarda ma muna son ma dai mu rugurguje ta. shugaban mata ta bangaren yamma yanzu zan mika gida domin ki saboda ki danyi wani takaitaccen bayani shi sarkin yaƙi ya riga ya faɗa wato wannan ƙungiya ta yi tanaji na musamman da mata kuma mata suke kada ƙuri'a dalilin wannan duk wacce ta iya ɗinki a nan an yi tanadin keken ɗinki ma kowace a nan wata wacce ma ba ta iya dinki ba kowa za a ba ta fridge guda ɗaɗɗe ta dinga ɗora ruwa da kankara wannan tsomin tafi ne daga cikin abubuwa na alheri kowa ta tanaji wa mu mata Allah ya yarda Allah ya yarda ku mana mana baya idan aka hukunta yawancin zaben ayi mu mata akan bar mu a baya mm. to wannan eh, shugaban wannan kungiya yayi tanajin wasu kujeru na musamman mu mu mata kun ga ko wannan shekara wannan lokaci wannan karon da mata za a yi ga mata to alhamdulillahi na farko na yi farin ciki da Allah ya kawo ko na gida nawa ko mun da ko wanda jama'a da daga yadda to abu da zan ce a nan jama'a da yawa suka zo su mamu alƙawari tun kafin wannan gwamnati mai zuwa mun sha ganin mutane da mu ake yi kuma in an gama a zo a ce ba a san mu ba to alhamdulillahi mun samu gwamna wanda zai tsaya a kari ga Allah ya mana aiki to ina ga ba da wannan mai jiran gado to a cikin abin da kuke cewa za ku mana a ba magana wuta saboda muna da karancin wuta wuta ba ta kai mu yadda muke so saboda haka muna da karancin wuta Indiya maganin tafiyan ku ne. To, wallah wannan tafiya dai mai martaba ya ce sai ya dawo tukunna. Sannan za mu sa abin da ake ciki. To, Allah ya dawo da shi lafiya. Amin. Assalamu alaikum. Sarki shiraɗi, ‘yan sarki jikar sarki, Allah ya ja zamanin ki, don ki shiraɗi baki a kai. Nadiza Habib ce ta zo da ɗan uwanta suna so ga gimbiya. To, Fati? Na'am. Da Allah a ba gimbiya magana a ciki. Shiga da a ce su iso, an gama ranki shiraɗi. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ɗan ina ita gimbiya take tana daga ciki na sa a mata magana tana waki lafiya ta Allah ya zaba mani ni kuma da shi dai tana waki lafiya a tura giwa ai sarki jika sarki Allah ya zaba mani ni dan ki shirye Allah ya sa a sauka lafiya Allah ya ni dan ki shirye ta lafiya ta turai giwa الا تابع عن ركز دائما على تابع عن على فتح حتى يجي دائما اول ده تفكيك اول ليه كنت بوت على الروح على تابع عن تعبت ما في عن الشيء cikin biyar ina wuni lafiya lau ina tafiya ba tafiya ya gida ya zama fara barka ce gimbiya su ya aka ji da jama'a alhamdulillah to wannan shine yaya na fesa game da maganar da muka yi da ke kwanaki shine fesar habib din wana ya ce bari in kawo shi Inda kin ce idan na samu lokaci in zo da shi shi ne ce ya kamata in zo da shi yau hadiza habib sannan ku da zuwa kuma na gode na gode sannan um, bari in shiga in ga kin biya maryam akwai abin da ya so in dan tattauna da su to bismillah bana matsuna ka ƙara sunan mana Allah shi taimake ki daman Hadizu ta riga ta min magana game da kai amma ni ina son in ji maganan daga bakin Allah shi maki jagora ya taimake ki ki taimaki jama'a wato ni bayani na ranke daɗe ba wani dogon bayani ba ne saboda tun wani ɗan lokaci Allah Ubangiji ya sanya maka haɗu kuma wannan haɗuwa da muka yi sai ta kasance mun yi ta a gurguje Allah ya bani izini na same ki na yi bayani ba yadda za mu gaisa mu san juna saboda a zahiran gaskiya Allah shi ba kiyamar na fito ne gidan matalauta ba da ƙarfi ko wani abu da zan dogara da shi fuskanci gida irin wannan gida mai daraja da alfarma na sarauta irin wannan to sai ya sa al'amarin har ya kai wannan tsawon lokaci allah ya taimake amma saboda soso zuciyata na gaba zan iya dauya sai na fuskanci don haka ne na umarci kalmuwa ta hadiza cewa kai mashi bayani gashi gashi ga irin kaunar da ke zuciya ta a tsakanin da ke kullum za ta taho gidan nan na kan aiko da gaisuwa ta cewa a ta mun da gaisuwa ta ne wallahi Iko wannan bayani na ya ɗaure min kai. Shan ba kai ne wan Habiba Habibu ba? Ni ne Allah shi wace Allah shi wace zuciyar ki ko ba dai kai ne Faisal Habib ba Allah shi ke ki wanda ka ce min kai dan gidan talaka kai wane ne ban gane Allah shi taimaki gimbiya bilkisu abinda ya sa na ce haka zahirin gaskiya ni dai Thank you. ba ko kuma. Sai Allah sai mu. Kuma ne ne Nan Allah ya sada ni da wani bawan Allah mai tausayi mai suna alhaji habibu wanda a hannun shi ne na girma ya tarbiyyanta da ni da shi da mata shi suka riƙe tamkar ɗansu wanda suka haifa kin ji yadda al'amari na ya kasance Dena kuka. ya ji kanta Allah ya sa ta Allah ya gafarta mata kai haƙuri mu ma ta muke kai haƙuri kuma game da magana nan da kai ba ku mai zan yi shawara ka ƙara yin haƙuri kai haƙuri ba komai ni zan shiga cikin

wanda ya kauce ma tsari irin nawa irin na wannan gida kar ku yi amfani da wannan dama ku rinka cin zarafin wa'ansu wanda kuka san ba 'ya'yan sarki ba ku ɗauka cewan 'ya'yan talakawa ne ku rinka wulakanta su adalci nake so ku rinka nunawa cewan kun fito daga wannan gida ne gidan sarauta idan kuna 'ya'yan sarki dole ne ku daraja sauran 'ya'ya idan ya kasance ku nan kun yi wani abin da ya kauce ma tsari ya kauce ma al'adunmu to ba wani kuka ci zarafi ba kun ci zarafin wannan gida na wani kun kuma ci zarafin wannan masarauta tawa za ku yi mamaki ko kuma za ku yi juyayen ku gayyari na ba rashin ganin shi ya biyo bayan tura shi wani taro ne da sarkin yamma wanda ni ban samu daman zuwa ba na tura shi amma a kulli yau shi kan shi ya rima kullum abin da nake gaya wa shi kenan irin wannan nuna isa da cin mutuncin jama'a ba na son ni kullum abin da nake so adalci da kuma yin abin da ya kamata ka yi saboda wannan shugabanci da Allah ya bamu za ku mu yi bayani ranar gobe kiyama yaya muka shugabanci jama'a mun shugabance su da adalci ko kuma zalunce su to ba ni san a aje ni ko ko a tsaye ni da ni da talakawa ko da ku ana shari'an an zalunci wani shi sa kullum nake tara ku nake muku wannan hudu ba salamu alaikum za mu shirya Allah ya zama min sarki Allah ya sa ka fa haka sarki dan sarki jikan sarki baban yarima mai jiran gado ubangiji Allah ya sa ka fa haka ubangiji Allah ya sa ka fa haka ranka shi daɗe Allah sabbin ne waziri ne ya iso kuma yake son ya gana da kai don ki shiga ka da duk wannan lokaci ce ba an gama an ja zamani na baka lafiya a ah, kun ji abin da na ce ko kuna iya shiga ciki assalamu alaikum Allah shi baka nasara lafi da Allah shi baka nasara barka da wata lafiya dai to lafiyar da yake na ranka shi da biya domin dai shawara ce na zo da ita ranka shi da ne wace irin shawara ba biyu yawwa ranka shi daɗe lamari ne na ga cewa irin yanayin yadda ƙasa ta kasance yanzu kuma ga wannan yanayi da muka shiga na wannan guguwa ta siyasa kuma ana zaɓe nan a can na cewa kowa na kirarin yau a ce shi ne gona na ga cewa aida zai dace a ce yarima ya zama gona you. Allah shi baka nan ba zai dace a ce ni ina sarkin yanka na wannan gari a ce ɗana ya yi mu kuma shi ne gwamnan wannan jiha idan aka yi haka talakawa za su zarge mu da yi adalci ba kuma ni a gani na haka bai dace ba Allah shi baka nasara gara dai wani na waje ya zama shi ne gwamnan wannan jiha ba ya yi ma ɗana ba Allah shi baka nasara mafari ya biya saura su kan sarakunan yankan karkashin shugabannin ƙananan hukumomi suke amma in na ranar tuwa riba na gurin nan ka ga tuwa na mai nake na ranka shi da ke. Eh, haka ne Allah shi ba amma yadda nake so da kawai ne ranka shi da ke. zan yi nazarin wannan bayani naka Allah shi baka nasara zan yi shawara da iyalaina Allah shi baka nasara ka san an ce shawara daukan daki abin da shawara ya yanke zan sanar da kai Allah shi baka nasara amma ka bar wannan magana so ya ce to alhamdulillah kafin ya yanke hukunci Allah shi baka nasara mutawan ka lafiya shi ne a huta lafiya shi. mun ci sa Allah ya sa mun samu alaji mun samu a gida gaskiya mun ci sa sosai eh. saboda kwanakin baya mun so to da yawa mun so kamar so biyar baya nan kowa da kowa zai ce baya nan amma yanzu alhamdulillah a ce dai Allah ya taimake mu abinda muka zo nema a wajen shi mu samu in Allah ya yarda zai mu samu in Allah ya yarda abu da muna so zai mu samu a wuri kirkin wannan mutum ya yarda shi ne ba na ɗauka ina ɗauka masu yin gangar dole Allah baba ya ce wa yana. To shi ke muna jira. Muna jira. Yanzu ko? Muna nan muna zama yasa. Ka kaɗan daga cikin abubuwan da yake kira. mutumin giri kristiyan mutumin giri ala cikin wa'an zai a wacce da farko ta zo ta gaishe mu eh. ko ba wannan da ta yi kowa da kowa ya kowa da kowa ya ta ga ku ya ta ba zai ta ga ala mutum ina da girki sosai ne ala na laushe muke muna samu shi ai da ta cikin da ka yi wannan

ina da yan baki ne a cikin gida in ce kodai lafiya na ko gaba ko shugabannin ko ga ko ga ga cikin ya zo gaba ɗaya kun zo gaba ɗaya alhamdulillah lafiya ko lafiya kalau abin da ya kawo mu ba mai yawa ba haka ne ba ba mai yawa ba sosai haka ne mun so so da yawa mun rubuta leta eh. Eh, duka duka kamar magana da ne ka ce ba za ka yi ba za ka fita ka zama eh, gwamna ba a ni na hakura ne kuma duka jama'a mun ce kai ne kana ah, muna so kai ka ce ba za ka yi ba mutane dawa duka ana bayan ka ba amma yanzu da yorubawa ne mm. da hausa ne mm. da ibo mun riga hada baki muke yanzu yanzu abun da samu yi mm. eh, in giwa bai yi sarauta ba mm. in dan giwa ya yi sarauta babban ba babban babban abin da ya yi kuma tun da ina tabbata ni mutum ne na jama'a tun da kuma jama'a ne suka ce suna tsaunana kuma ga sarauta aka abuwa na garkuwa hmm. to kaga in na ce ba zan yi ba ko kuma ɗana ba zai ba to ban nuna godiya da Allah da jama'a da suka zaɓe amma ni yaran da kuke so zan je shawara da su da na. ko ba gaskiya ba saboda ka sani ita wannan mata na hajiya ka san ba ba ita ta haifo nan yara na ba da da shi eh, Masa'udu, da ita Hadiza sannan da Faisal ka san amma ta rike su gambar ita ta haife su amana ba bambanci da wanda ta haifa a cikin ta shi sa nake so in ba ta haƙƙin ta don kar ta ce na raina abin da kai mu ka yi ba gaskiya ba ka yi girki ka yi ka to domin kafin ka samu mata irin waɗannan ba ba za a samu ba ana samu su amma dai dai dai dai ne yara akwai wuya akwai wuya akwai amana kamar ita ta haifa a cikin ta saboda haka wannan abu yi min daɗi na gode wannan alƙawari da kuka mani na gode don Allah ku ci abin nan eh, ni ban ga dalilin zai sa kicin cin abinci ba kuna kuna kuna abin nan ah, to ci kolu hmm? ta kan zama fara <laughs> saboda ai ga daga ake kawo da rabuwa saboda kai ma du, ko domin tinedu tinedu eh tinedu tip du. to bismillah alhamdulillah eh mata da haka yawa wannan kuma ya kamata ba bai kamata ba shi ba dawa dawa dawa dawa bai kamata ba shi ba don ba zai ba mu ga magana wata jari ba mun bai ga garba mun yi magana ka yi magana ya gani da gaske za mu yi da gaske za yi

ina gaya miki wani mafarki ne daɗi ke da Allah wadda mai sallatin ba ki labari da yake iya amma ba ta wannan tashin da aka yi sannan ku dai barka dai madalla to lafiya lanar <laughs> ba ta kai a yan turce kuma ina kan magana da kai to ai zan fitan ba su guri su dan gana ko Allah ya kiyama Allah ya kiyama Allah ya kuci zuciya ko Allah ya kaji mu da alheri a zo mutum almajiri <laughs> wallahi cewa abin da ya kani wurin ka samu in kana son ka samu sirrin gari ka ga ya za ka bullo kasa ka ga mu gaba daya mu ne na ake mana kallon banza kuma gaba daya tarihin najeriya in ana son sa a hannun mu za a same shi ballantana garin a garin nan aka haife mu a nan aka haifi mu. yalla bai ji na yan gusur su ma masu wayan za a hau zo da goyon sa garin nan duk ba za su tafi gaya ma gaskiya ba ni da san ka saboda na san kan tsayar kasar nan shi ne na zagaya na ce bai dace a zuba ma ido ba mu ne na za mu ce sai kayi kuma sai kayi saboda komai ba da ka muke yinsa ba sai mun da mun yi bincike mun ga mai idace a yi mai idace kar a yi mhm. a ga wannan mm. rike shi ka rike shi da la ilaha illallah muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ka zan kafa wannan to ka gama sai dai kuma akwai sharabi da safe dama ka tashi ba kuskure baki ba wanke fuska haka za ka tashi wannan rana sai ka yi kwana uku ba sallah ka so shi ne ma yanda yake duk mutumin da aka ce yana nema to fa sai ya tare da irin wani abubuwan kuma in aka samu matsala ko ka tare da safe ka ka kuskure baki ko da abincin da zaka ci ka ci shi gaba daya ka ka ce zaka kuskure baki ina son ga maka guda eh. shi ne idan har na ci wannan kujerar ta gwamna ina tabbata maka za ka zama maji daɗin gwamna na gode sai dai da yake kafin fa sai an kashe kuɗi sannan a samu kuɗi da ma wadanda da yake mun da gama da sabon sun ce ba matsala sai dai dan kuɗin ne yanzu da zan doshe shi da shi ni dan ba ba shi ne da ni ba nawa kake bukata a gama aiki yamma abin ai abin ba sai an masa iyaka ba kafin da abin da ake nema ba sai an ce a bada kaza ba ya kamata kawai a ɗin sai ya ce gashi bishi to to an gama <laughs> na gode sai dai magana da zanga ma ya kamata jama'ar ka da kake jawowa jiki ya kamata ka rinka samun yan asali dan <laughs> ka san akwai wannan nan nan shi ko sarkin yakin ya naka ne ka san shi wannan yaron da goyon sa aka zo garin nan asalin baban sa ai dan yana da kare ne <laughs> shi ne za shi na kare ke za a rinka ka goya sai dima to shi kenan eh

kan gaba wajen samar da turamin labule masu inganci da ban sha'awa samfurin coupon damask american cottons venetian blinds ga kuma kayayyakin hana su amintattu a duk lokacin da ka bukaci buƙaci ka da kayayyakin da ke ciki su kasance son kowa kin wanda ya rasa ziyarci global cottons a yan shekara constitution road da wani da Amadu bello stadium lambar taro sifili shida biyu biyu uku tara tara biyar shida lambar fax biyu uku tara sha biyar bakwai kaduna ko kuma rashin global cuttings da ke qq sha biyar a madu bello way da wannan ofishin magajin gari kaduna tabbas global cuttings shine kai zai kara a gidanka kwarjinin da zai saka kasance cikin ni'ima da annishuwa mutane biyu su ne ake so a mutu ainihin zaɓen fita gwani kamar da kowa ya sani wannan abu ana yin cikin lumana da gujin hankali don haka ba tare ba ta lokaci ba kowa zai zo ya wannan zaɓe a kamar da gani akwai layin maza daban layin mata daban idan namiji ɗaya ya zo ya sa daga nan mace ta ma zai zo sa daga nan a yi wannan abu a tashi lafiya matakin zaɓe na zaɓe na farko shine kamar da kowa gani ga akwatin da za a zuba za mu shiga da shi da ciki kowa ya zo za mu rubuta za mu sa mai hannu a katinsa daga nan ya je ba zai 누구라까? sakatare a buga takarda a ba duk ma'aikata hakuri kan hakurin da suka yi saboda wannan jinkiri da muka kawo gaskiya da Allah kame ranka yi daɗe me ke fara ne a kayi baki ne sun zo neman ka nan a waje daga ina wasu da wasu mata ne dai suna nan a waje sai mun ka shi. ka shigo ka ni yanzu ka kungiyar wasu akwai wata mata yan kasuwa ni ne musu wannan alkawari da kaina sarkin yaki wannan aiki nan ba daɗi ba da daɗa wato ita shugaban tasu su wai abin da suke so nan filin da suke sai da babban kasuwan eh, nan suke so na suke zira mu Thank you. kan majalin mai tuwo da gudansa na akwai a zani kan zaɓe da waka. Ga mai fafu gimbiya, kin bace ba kin mana huzuri. Mun ne ne ki kawo manomi na neman ruwan sama ta faci. Karwa wani ya wuce gida. Alhaji Abati. Ya. Lafiya. Ya wani tawaka na gani kamar na ina ba da lafiya. wanda kai daga to to ta yi ta yi ta yi <laughs> ta yi ta zuwa ga masoyi na bayan gaisuwa irin ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ina mai nuna kauna da soyayya gare ka da fatan allah ya bar mu tare faifin ina mai tabbatar maka da cikakken haɗin kai da goyon baya bisa ga wannan ƙudiri naka na zama gwamnan wannan jiha a duk inda kake kuma duk halin da za ka shiga ina tare da kai ina kuma mai yi ma addu'a a da yaushe ya kai abin begina ya masoyi na kar ka manta da alkawarin da ke tsakaninmu ni dai ba tsoro ba ga da baya amma na yi baƙin ciki rashin ganin ka kwana biyu yan kwanaki biyu nan da ban ganka ba sun kasance kamar watanni don allah ka zo ina son in sa ka ido na wannan mulki da kake nema allah ya baka amma ka manta mulki na allah ne yakan ba duk wanda ya so wasana na barka lafiya ni ce masoyiyarka gimbiya bilkisu yanar sarki kai ne ta mutum ya ji lafiya eh, to lafiya to wannan hidimomin na siyasa da suka ruda eh, ya kusan kwana biyu ban kulla mutum yau ban sa na idan mm, hajawa don eh, eh, Allah ki fahimta da ita kin san harka a yau wannan ta jama'a dole ne ne kai alkawari ka cika shi ne shaida mm. idan Allah ya kai ka ga wannan mukami za ka kasance ya cika alkawari ba mu san abin da zai sa masoyan mu sun haɗu mu zo mu canza musu lokaci wasu sun ba ayyukan su wasu sun ba amma sun ban lambun sa kai suna fannin wannan na cewa za su yi haka a da ita oh. da lura da za ta hana ni zuwa yau oh. amma gobe in Allah ya da bayan sallah azhar ina nan ta musamman zan yi kwalliya musamman ni ma ta fara ayyuka abu da shi eh, da farko an kana kyau

idan aka zo zaben shugaban wajen rabi kenan na kai ne kawai ni ne gobe duk abin da kake bukata zan ba shi kamar yadda za suka ce idan kana da kyau kana da wanka yawa ban ka so mu sha yanzu magani yanzu hajjabala wannan shine ina zuwa wane ai wannan su ne wannan a sha mai ne kawai ko goma ban cika sha ciki ba mai kawai ya yi dadi bala wato ga mota da kuma kudin sai mai na moto yauwa Hadi kai ka san ni ina so in faɗi ma inda ina zama akan irin waɗannan kuɗaɗen da kai baka same na ofis ɗin nan ba amma al'aura motar mi motar banza wanda na kamata ta gwamnati ta ishe ni ka gane ba na buƙatar kuɗinka ba na buƙatar abin da ka mallaka ban son komai in za ka bani kai ni ba kamar abin za ka bani in dai suna kauce hanya za ka ba wani abu ba so you are nothing nothing by nothing to kaga saurara duk wani shirki a garin da ka sani da mai kika gaba dama an ce wanda bai gaji arziki ba ko a cikin man gyara ka tsoma shi ka zama haka za ka tsaye mata yaji ko wanda zuwa ta zaga cikin sama kuma ni da ke shi ba ta kusurar kake tare da ta ba za ka ba ta za ka je ta Allah ba za ka ba ta Allah ba za ka ba ta ba ba ka isa komai ba kuma ka iya komai duk wannan sai duk wannan kuma sai kun kala waye sha sha sha sai ku za ku kebe mutane kuna sa mutane suna kauta hanya eh ni na ji tsoron lahira Alhaji ana maka bayanin abu ne mai saboda Allah na ce maka in fa da kyau ka kada da wanka shi ka kai to shawari ki ba wani wankan da zan kara sirri nake na lura kuna yaudara na ne in ba ku kuɗi na za ka lungu lungu ba na ganin fuska na sai ne ba da yara da ya fuska amma da kunyan yaron nan duk inda kai da wani kafin ɗinka in ba waɗannan ka ba sakin ba za mu tinke duk inda muka kai kuɗi sai da ya ce ke kedi tun tattalin fitar da ba da naira ɗari in muka goma za ce lafiya abin da nake son gaya maka buɗa nake ji da jiniya ya riga na zama gwamna da ƙarfin wajen ciki ya ba ka gani kowaye

啊，呃，我来送。哎呦，我不喜欢什么人了，哎，不能跟我这个咱们什么不一样。我在。我他说我是我的，我看了看了你。嗯，我来。wannan sako a zai karɓo shi zuwa gobe insha Allah kuma idan ka karɓo shi ka ba hajiya ina yau an kazo da shi sai ka ba hajiya shi ke ibro halali abun matsala ne yi eh, wannan to da ke magana to to ne ne tsoro wani haka eh, ne zai ba fili za mu gana da shi to bari bari mu yi zai ta ta kun ba shi ke malalla ibro ibro ibro eh malalla ne ka malalla ana aiki to yanzu ni kan mu masu jama'a ne kuma kowane lokaci muka so jama'a eh bayan fa bayan fa ka ga wannan ai kai baka sani ba mu ko da mun san tarihi ka san da dan sai da balagu shi wannan ko eh ai kun shi kira da yawa sai karamar ina ne ba na ne da kyarma ta hawa cibiyar amma yanzu ga ina yaji wanda har wani bulbuli eh, yana da jan baki wato wato wani lokaci za ka ba mutum amana ne amma wani lokaci mutanen mu ah, na kusa da kai shi ke cin amana. Allah <laughs> ya yi ana kiwo ai kai can can kana tuka ne nan kuma tana warware ruwa to in kana wurin kai ba da nake mishi kenan oh da ko da yaushe muna baba cikin aljanu da burka da wata ya ce mu ai ni ma riga ne asibi mutum ne kafin sai wallahi na zauna ni kadai na rinda baba kaina a tsohon tsoron kaina ne nake saboda ya kamata a ce ko kun da ba irin wayan wayannan mata matasan ka ka samu mutum ka zai ya ba tausayi ka rike hannu ba irin ba fara da irin mu da muka san ka mu za a rike hannu biyu ka ba baka tare tarihin kuma ba ka ga ina wani shi dan aboki ta san laka eh. alai bala mu ina eh, fish <laughs> ai jama'a masu san ya ai ba su zabe shi ba Allah ha ha ma mutum ya nan suna nan ai mahaukaci ya ce ga masa ka zan kuma a farin ruwa ta samu shigar ka ba an yi abin da nake yi ai wai ma ka ta yi zami da kusa eh, to an yi dama abin da nake so kenan na samu hanyar da zan bata shi alhaji ni in za ka zauna da ni ka ce mun daidai da daidai wani ya aiki zan yi fassara ka zan yi fassara shi Allah a kanan na idan zan zauna ma na rika buɗe ma shafi shafi Sai in kana jin magana jari to kallon na shi ne magana jari Allah gaba abin da za a yi hauna a nan yake na ni irin mutanen da nake nema ke ba wannan wanda zai zo ko in bashi abinci ya ce kwanciya ba zai ba wani moriya ba zai ce dama na kama ci zaɓe an gama kallon alƙur'an ai da ƙur'ani ko to alƙur'an kaji ma na ce alƙur'an Allah na gode kuma wanda yake alƙur'an ai alƙur'an ya abin kira ne ka kwantar da hankalinka abin da da boka ranar zaɓe gaba ɗaya ranar zaɓe mutanen ma ana fitowa za a yi aljanni ne za su gwamna kawai gwamna gwamnoni a Allah na gode

wani abu da aljanu suke so a yi musu za a sai nono duro biyar bayan nono duro biyar nono za a sai kwandon goro hamsin mm-hmm. kana ji da kyau na kai ka ne saboda wannan nonon shi za shi za ta sha a wannan wannan ranar zaben goro kuma ka ba akwai tsofi za a rarraba musu ai ne yanzu duk abin da nake so a gane eh. duk abin da nake so ni zai in cin wannan kasa kai ni bana na kake gani na kafin koma ya bana suna na me na nasara sai na nasara ne buru kyau ya nasara ai dare ni ma ba kuma ta ai ba mu taba hada ba mu taba ba mu taba hada hanya da da tsautsayi da asara ba ba mu taba hada hanya Assalamu alaikum wa alaikum assalam malam malam fasha barka da zuwa kana garin ka ha alhamdulillah huta kake ne La huta nake na fara biyu a garin nan hai ka bari ka je barka da zuwa ka san wani abun ban mamaki ka gaya mu yanzu zan zan samu labarin sai an canza kwamishinan zaɓe na wannan jiha wani ba da labari ka ba ta wake assalamu alaikum wa alaikum salam kinafa kinafa ai da ma na san cewa zan tare ka gurin kinafa kinafa Wannan ake yi kwarai gaske a malam bada bada bada ina gaisa malam assalamu alaikum wa alaikum salam na gaja malam na gaja na gaja na gaja ya gida to mun gode Allah Allah ya zama mu da yawa yawa sannan ka ka hore da fasta sannan kai ma sannan ka malam moda ba san muhimmancin sallama bane za ka zo cikin mutane ba za ka yi sallama ba alhali kuma ya san cewa sallama yana da cikin sunan ubangiji kuma kana musulmi ki sabi da laki ba bashar duk wannan abu da kake magana a kai na san amma ni na zo wajen nan raina ba ne wallahi garin nan ba wani zai kibra mutunci a gaban nan ba kamar mu da za ta jara za ta baki amma wulakanci ko da isa da ya faru mu da Allah ka ce wai wai ba muku an ki muku zaluma to ai baka zama mutum da ba ai baka zama mutum da ba wato mu abin da muke so a nan gun ko ba gaskiya ba eh. wai batun magana wancan zo kwamishinan zaɓe ba ne ba alhamdulillah mun gode ma Allah to amma mu mutun na gari shi yake bi ko ba gaskiya ba yawa kar mutun ya zo ya tsaya mana kai kira ba tsaya tukuna ina jinka tsaya ina jinka in magana na gari yake kowa ya san malam garba nan garin ya na gari ne malam garba shi ke suna guda uku malam garba garba abubakar kuma da diku ba ma da dama da duk ne nan yake nan a a saurara ka ji mota da ka ba hankali mala da suna zuwa mota ne ba fahimta ba mota kai sanin kanka ne cewa ka sani a garin nan ba mutum kamar Alhaji Habibu Alhaji Habibu nan mutunsa ba abin da bai da shi Alhaji Habibu yau dan ɗansa sai ya fita neman yana neman mukami a garin nan za ka ga shi saboda Allah hannu eh ka neman hannu da kamar to kai hakuri ya ana Vamos lá. alai na gaji a kallon ya mutu ya sai na sako ba wani abu bane na tura su ce su kira wuka in na face abu guda biyu da nake so ma bayani na farko ga yaro mai hankali da nutsuwa ga ilimi Allah ya baka ga kwartini ga farin jini karfin ba to yaya za ka je ka ɓata lokacinka a jam'iyyar mafiyata wanda ba su da koko idan aka ce za a yi shi kuwa a ƙungiyar a siyasar gaba ɗaya a tara miliyan goma ba wanda zai iya ba naira dubu ɗari biyar a cikinsu ka za ka bata lokacin ka a wuce shi san shi ba za a kirawo ka in shawarce ka ka zo mu da kai kawai na ji duk bayanin ka alhaji bala kuma na gamsu da abin da bayanin ka ya fuskanta amma abin da nake so alhakin nan da mutane suka ɗora mani suka fuskance ni suka fito da ni don ganin cancanta ta akan wani al'amari ina roƙonka don Allah don girman Allah ka bani iko in ba haƙoƙinsu in je in fuskance su sai abin da suka yanke hukunci kai shi kaga sauraron ruwan Allah da kake cewa talaka mutan gari sun tsaye da kai nawa suka ba ka kudin kasuwa da ka fita eh ko ba za shi wajen ake magana dole ta kashe kudi ana kira maka domin a kudin da cikin dangi za ta wata baka mutane rai da kuma magana nan da kake ba za ta amfani da magana da duk zan faɗi na faɗi kai fetar kai fesa. wallahi kada mutane su ɗauke ka su kai ka dajin rugu a tsakar dare idan gari ya waye ina gaya maka cewa namun daji za su cinye ka ya jawo ka ina gaya ma gaskiya kai kira ni ko alhaji ina ban yi magana da alhaji ko ko da kai zani ki kan gwada ya ne ne yake ka kai kai alhaji na magana kana magana alhaji Allah magana ne alhaji ya kuma sai shi bana hanya mu ya ga shi wuce Allah shi kare ka gwamna ko ba ku da hankali saba wannan yanzu ana sai ya zara mana bala'i in ya san wata bai san wata ba ma dalla mu ne garin nan an gama mu nuna masa mu ne garin nan da kuɗi da nuna garin nan da mulki duk gaba da yana mu Allah ya taimaki gwamna ka hau kujera ka gama babu mai mai da shi matsiyacin farfa matsiyacin wuri ka bango a yi da ko mai wuya daɗi zai zo in muka tsaitsaya mu kyala dukkanin rodin duniya ko ko ko a kudin ba ki ko ko da mana ba kuma da ba za ba wannan ai sai ita sai ma na muku ta yi wanda zai ci ma ya so ya ci amma da kai ina da abin da mu kuma za da gaske da gudu ba ki da lokacin da muke makaranta eh. namiji ma ya magana ku tsare mu kai ma ta kalle sai ga sai ga fesa ne ah? jiya ma shi fesa din ya yi lokacin ba sa da lalle indiya जगीम दिया मैं जाऊँ रही बल्कि

irin kulle-kullen da muka yi a can sama ba aka share shi kai ka zo haka ne? haka ne shi wancan arziki ne yake neman sa shi kuma yana kuma hmm. tun da Allah ya kawo kana kudi ba matsala ba mota wannan ba matsala ba gida abin da и a k e so shine haɗin kai ni ina ni ne ɗan takarar gwamna a jam'iyyar kbk kuma takarduna gaba daya hujjari ba su sannan ta kan zaɓe muna da nan daga can sama aka tattara ka ba ta ma gida ne kai ta ka ɗan ne wa a na fuskanta ka amai ta kamar da zafin duka to yanzu abinda nake so da kai shi ne mu rufa juna a sirri لجميرة متجملية بتاع زنبلية وقوة شباب يوزعه كل زعيم نعم رفعوا النفاق اللي رد ليه انت عشان يشوفك مين فينا هيك وانا اي وجهه متقيل kun Allah ya tura mu akan zan mulki to zan tabbatar maka da wani abu irin yadda kai magana da kuma irin yadda na tabbata za ka iya cika wani alkawari da kai ni ma zan yi magana kuma zan tabbata zan cika maka alkawari karka ci komai ina mai yi mana fatan kuma roƙon Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai ya kara mana arziki ya kuma ba mu ikon gane gaskiya gaskiya ce ya kuma ba mu ikon binta sannan kuma ya ba mu basirar gane karya karya ce ya kuma ba mu ikon guje mata sannan kuma ya ɗora mu bisa kyakkyawan tafarki kuma dorare bayan haka ina mai gabatar da kaina a gare ku ya jama'a ni faisal habib na jam'iyyar k16 mai taken nasara a matsayin ɗan takarar ku mai neman kujerar gwamna a wannan jiha tamu idan kuka zaɓe ni a matsayin gwamnan wannan jiha cikin yadda al za mu haɗa hannu da ni da ku mu kuma haɗa ƙarfi da ƙarfi domin ganin mun yaƙi dukkan jama'a dukkan al'amuran da za su kawo mana cikas mun yi maganin su cikin yadda Allah gwamnati idan an kafa ta ina mai wannan mulki na gwamna cikin yadda Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai za mu mai da hankali da inganta rayuwar al'umma kar magoya na ko waɗansu waɗanda suke mulki na Allah ne shi ke bada da shiga duk wanda ya zan yi maku Allah shi taimake mu Thank you. faɗama sai Allah ya so za ka zama idan bai so ba fa kai ka biya yan uwa. Dare dare yau kana

Thank you. Allah ko mai wuya daɗi zai zo in muka tsaitsaya mu kyala dukkanin rotun duniya yan uwa

kamar indiya yan